A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallon mu na ko'ina a fadin duniya mabuta wannan shirin na mai albarka na yaran da Alqur'ani. Barkan mu da wannan lokaci sannan barkan mu da ƙara kasancewa a cikin wannan shiri na mai albarka shirin yaran mu da Alqur'ani. shirin da wannan tasha mai albarka tashar afirka tv 3 take daukan nauyin kawo muku tare da ni mai gabatarwa muniyar abdulrauf tukur kamar yadda kuka sani wannan shiri mai albarka shiri ne da wannan tasha ta tsara shi domin a ɗebo ɗalibai daga makarantu daban-daban daga gurare daban-daban domin a tattauna da su dangane da abin da ya shafi karatunsu na alkur'ani mai girma da irin nasarori da suke samu a cikin karatun da kuma waɗansu daga cikin ƙalubale da ba a rasawa a cikin tafiya ta wato ainihin neman ilimi insha Allahu kamar yadda kuka sani al'adar shirin namu ne mukan gayyato a ɗalibai kamar yadda na ambata a farko yau ma insha Allahu muna tare da ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a ɗalibai ta kawo mana makaranta ta kawo mana ziyara daga wata makaranta amma ban san sunan makarantar ba za a ji daga bakin bakinta insha Allahu amma kafin nan zan so a malamar tamu ta gabatar mana da takaitaccen karatun alkur'ani ko da ayoyi uku ne sai mu shiga cikin shirin insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na Khadija Umar daga makarantar kulliyar Ibrahim mai famfo Raimawul Lawiya madawa layin baban Abbas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa تذكرة liman yakhsha. tanzilan mimman kalakal arda was samawati al-ula ar-rahman ala al-arshi sawa lahu ma fi wa ma fi al-ardi wa wa ma tahta muna muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri da wannan karatu da kika rera mana ah, ina so zaki kara maimaita mana sunanki insha Allah sai mu ci gaba da tambayoyin da shirin ya tanada domin manya-manyan ɗalibai kuma manya-manyan bakinsa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Khadija Umar daga makarantar kulliyati Ibrahim mai famfo Raima Wallahi ya madawa layin baban Awaisu. Wannan sunan makarantar yana da tsayi sunan ki Fatima Umar ko? Khadija Umar. Ah, okay, Khadija Umar daga kulliyatu Ibrahim ibrahim mai famfo daga kulliyar ibrahim mai famfo ya madawa mu ne miki barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka shirin yaranmu da alkur'ani insha Allah malama malama ya sunan ke yana da khadija ko to insha Allah malama khadija tambayoyin da suke cikin shirin namu za a fara gabatar miki za mu so ba da amsa daidai da abin da kika sani wanda ya shafi kowace tambaya da za a gabatar insha Allah daga cikin tambayoyin kin amsa mana guda ba sai mun ƙara biyo ta kanta ba kin faɗa mana su don ki Khadija Umar kuma kin ambaci sunan wato ainihin makarantar da kika fito kulliyatu Ibrahim daga da take Yamadawa muna godiya kwarai da gaske to malama kamar yadda kika sani shirin ya shafi alkur'ani mai girma ne so insha Allah za mu so mu ji tarihin yadda kika fara karatun alkur'ani mai girma misali a ce daga wace makaranta kika fara zuwa ta islamiyya lokacin da ina yarinya na cewa ba zan je makaranta ba abin naira goma ko ashirin a ce in tafi makaranta sai in tafi makaranta daga nan muna tafiya da yayyena na san hanya nake zuwa mu bi da kanina har na zo makarantar ta mu kashi biyu ce na yi 2 4 sannan na dawo na yi 46 yanzu a 46 nake sannan ina zuwa makarantar dare sannan ina zuwa tafis kuma malamin in dai baka iya mai yadda ba zai da ke ka sosai saboda yana suwa iya yadda buwish kawai ga kowa iya yadda misali bulala kamar nawa ake idan mutum ya kasa haddace abin da aka bashi ko kuma ya saba wata doka da makaranta ta tanada gaskiya dukan da ake kowa ma yawanci kowa yana iya saboda dukan da ake na fita hankali yake kawai jikin mutum sai ya gaya masa sai ya gaya har zuwa ake gidan mutane a ce kwakwakwa a ce yau ai magon zafi ga wancan ya taho to la muna godiya kwarai da gaske so mun gode da wannan dan takaitaccen jawabi dangane da abin da ya shafi tarihin karatu so amma tambayar dai har yanzu ita ce wace makaranta kika fara halarta kuma za ki iya tuna shekarun da kika fara makarantar da na fara yi tun ina shekara uku muka eh. fara zuwa makarantar daren kulliyat ibrahim kulliyat ibrahim shekara uku yanzu kuma kina da shekara sha uku shekara goma sha uku a duniya da aka cire shekara kina shekara uku kenan shekara goma baya kenan kika fara halartar makaranta ta alkur'ani mai girma tun muna ciki har muka fito waje aka yi ta karatun to masha Allahu to tambaya ta gaba ita ce ah, ah, malama dangane da abin da ya shafi ah, tsarin biya haddaya tsarin yake tun a lokacin ko kuma in ce misali daga ina kika fara karatu ni daga ra'ad na fara karatu tun kina shekara uku kenan a'a ok to da da kina shekara uku misali daga ina kuka fara karatu daga ƙasa muka fara daga ƙasa daga eh, sai da muka zo ƙasa ƙasa aka ce kowa ya zaɓi inda yake so sai a datsunan a datsunan eh, kenan eh sai a haɗe kawai muka ce ni dai ina son ra'at yanzu tun daga ra'at zuwa an biya'i a an biya'i yanzu nake a ah, masha Allah masha Allah to misali idan aka tashi baku ku hadda na karatun alkur'ani mai girma a kowace rana ya tsarin bai haddar yake ko shafi shafi ake muku ko misali aya biyu ko aya ɗaya ko rabin shafi ko kuma shafi biyu ko uku misali duk yadda kake so aya ɗaya kake so za a ƙara ma rabin shafi kake so ko ya kake so za a ƙara ko wa ƙare shi daban to malama Khadija ke shafi nawa ake ƙara miki ni rabin shafi muke yi a rabin shafi muke yi to malama Khadija misali ni ɗalibi ne idan ina so in haddace rabin shafi idan malami na ya ƙara min ana buƙatar in karanta shi kamar alal misali sau nawa kenan aka yi biya maka a lokacin eh. za ka tafi don ma kai ta nata in ka zo gida tunda mu da daddare muke in ka zo gida dama a can muke yin sallah muna yin sallah muka zo gida za mu ta maimaita mu ta maimaitawa sai safiya ta yi nan ma ka ɗauko kai ta maimaita kafin ka fara aikinka sannan kai da rana ba ka ɗauko carfi kai ta dai muna maimaita zai sau ɗari biyu. sau ɗari biyu masha Allah kin ga ku hadda za ta zauna kuma hadda insha Allahu ba za ta gudu ba to daga cikin kin ce ana ƙara muku rabin shafi eh. to misali idan aka ƙara muku karatu daga makaranta ya tsarin karatun yake gudana a gida daga bangaren iyaye da kuma bangaren 'yan uwa wace irin gudunmawa kike samu wajen ganin kin haddace wannan rashin rabin shafin kin koma shi gari kin bada haddar ki cikakkiya ba tare da wata tangarɗa ba gaskiya mu a gida eh. dai ka ce kana da karatu to ba abin da za a yi za ka za a ce ce ka ka zauna kai karatun ka sai ka gama ka iya za ka zo abin da ya saura ka kara abin da bai yi ba shi kenan sai ka je ka cika wani karatun ka misali a gida aikace aikace ko kuma wani abu da ya shafi wani abin da ba shi karatun qur'anin ba yana shiga miki lokaci ko kuma ya kike tsarawa yanzu ma kafin mu taho sai da da asuba nake tashi hmm. ini wanke wanke in wanke wani ɗaki in wanke tsakar gida shi kenan ba kya girki wata ran ina yi wata ran ba na yi ga goyayyen na guda uku in sun tashi su karasa abin da ban karasa ba shi kenan kina da yayye kenan guda da yayye guda to masha Allah ta bangaren yayye wace irin gudunmawa kike samu a wajen karatu misali idan baki iya ba ko kin manta wani guri suna biya mu ko ga nan ma da wanje aka ce kuma in mutum ma bai je ba sai ya kawo haddan nan shi ne ta ta biya mu ma bayyayen a makaranta na san ko a unguwa ba za ki rasa wasu kawaye ba ko kuma in ce kawayen karatu ko kuma kawayen makota ko kuma dai da sauransu irin wannan dai a unguwa ko a makaranta ana gamuwa da namiji ne za a ce abokai idan mace ce kuma za a iya cewa kawaye to wace irin gudunmawa kika samu daga bangaren kawayenki gaskiya ban da kawaye baki da kawaye ke kadai kike rayuwa ki kadai nake a gida sai dai mun fito makaranta za mu yi wasa da lafiya a kowa gida amma ba na fitowa ba wani da abokan da zan fito in ce za mu yi wasa to masha Allah to a can makaranta kenan idan ana aji yanayin setting na cikin aji misali wani irin yanayi ake jera ku yanayin zaman ku yake a makarantar da kuke a yanzu ta qur'ani kenan zaman mu ni ga ita mu biyu ne mata ta ku biyu ne mata a ajin ku aka yake karatu to sauran maza ne gaba ki daya sauran maza ne gaba daya za su yi su goma masha Allah to ba kya fuskanta kalubale daga bangaren ita kawar karatun taki ana fuskanta wani irin taimako take baki wajen shi karatun ko ban zo ba ma za ta iya cewa an yi nan ko ta zuwa gida mu da gaya min ta ce an yi nan ai malam ya ce kaza ya ce kaza ta zo ta gaya mu to malama Khadija muna godiya kwarai da gaske zan so kafin lokaci ya kure mana ki gaya mana inda yafi miki sauki a ce alkur'ani da kuma inda yafi baki wahala gaskiya ra'at tana da wuya mm. yanzu ba har yanzu muna tilawata ba mu gama yin ta ba ba ku gama yin ta ba to insha Allahu za ta zo da sauki wanda irin mataki kike ɗauka wajen ganin kin haddace ta bata gudu ba ta yi irin zaman da ake so da daddare kullum sai mun yi ta duk aya ɗaya sai a maimaita su goma duk aya ɗaya sai a maimaita su goma kullum da daddare muka je to zan so ki mika sakon godiya ko kuma ki wato ainihin faɗa mana irin gudunmawar da kika samu daga bangaren iyaye wajen ganin kin cimma burinki na haddace alkur'ani mai girma a gida dai iyaye suna so mu karatu ko me ka ce a kudin makaranta ko karya ka ce za a baka in dai abin da ya shafi eh. karatu ne za su iya duk wani sadaukarwa eh. wajen ganin sun siya ma littattafai kayan uniform da duk wani abu expenses dai da ya shafi harkar karatu ko abu ma aka ce ka ce kaza za a baka ko karya kake walai kuwa amma dai ba a yin ƙarya kuma malama Khadija to masha Allah Allah ya saka da alheri muna godiya kwarai da gaske to daga bangaren malamai wace irin gudunmawa kika samu a gurguje malaman mu gaskiya in baka iya karatu ba ta yi ba ko me za ka yi sai ta tabbatar ka iya sannan za a ƙara maka eh. to masha Allah to wace irin nasiha zaki ga ɗaliban Qur'ani ga baki ɗaya dole dai gashi ana ta nuna mana lokaci zai yi halinsa. sa wace irin gudunmawa ke wace irin gudunmawa zaki ba ɗaliban ilimi da kuma ɗaliban ƙur'ani ga baki ɗaya na ko ina faɗin duniya da suke kallon mu a cikin wannan shiri mai albarka gaskiya kamata a ce a dage da alkur'anin nan dai shine a dage a ƙara tsage tsintsi akan alkur'anin hadda na su ba da ba ta zama in sun yi sun biya ma in suka zo biya ma kuka suke yi gaskiya ne kwarai da gaske to Allah ya saka da alheri masu kallon mu da ma'abota karatun na alkur'ani mai girma ga baki ɗaya na ko'ina faɗin duniya muna fatan za ku kun karu da wannan shiri namu a yau kuma kun karu da tattaunawa da muka yi da ni da nake gabatar muku shirin da kuma yar uwa ɗaliba ta ƙur'ani malama Khadija Umar muna godiya kwarai da gaske muna fatan kuma an amfana da wannan tattaunawa tamu a madadin hukumar gudanarwa ta wannan tasha mai albarka Afirka TV 3 da mu da muke gabatar muku da wannan shirin ni muniyar abdulrauf tukur da duka sauran waɗanda suke taimakawa wajen shirin namu ganin shirin namu ya iske ku babu wata inda inda muna muku godiya kwarai da gaske da wannan nake ce muku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh